DW. Amsoshin takardunku. Masu sauraro barka da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na amsoshin takardunku. Shirin da ke amsa jerin wasu tambayoyin da kuke aikowa zuwa ga sashen Hausa na DW. Shin wace ƙasa ce tafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka? ya kuma 'yan ƙasar suke rayuwa kana wace hanya ce ƙasar ta bi domin samun wannan matsayi? Waɗannan na daga cikin wasu jerin tambayoyinku da za mu ƙoƙarin amsawa a cikin wannan shiri na wannan mako. Tare da taimakon 'yan uwa a bukkanin aiki a yau ni Abdullahi Mamman Ahmad ne ke jan akalar wannan shiri na amsoshin takardunku. Amsoshin ku zan rattaba jama'a takardunku. amsoshin ku zan jama'a takardun ku. To madalla, barin ya yi mana kallabin shiri da tambayar haɗin gwiwa da ta fito mana daga Yahaya Danno Azare da Kadaure Digaga da na mai Roma Dukkaninsu masu sauraron DW Hausa ne da ke tarayyar Najeriya. Inda malaman suka ce, Salam DW. Don Allah ku tambaya mana masanan tattalin arziki, shin kowace ƙasa ce a nahiyar Afirka tafi kowace ƙasa tattalin arziki? Waɗanne hanyoyi ne wannan ƙasa ta bi domin cimma wannan matsaya? Kana kuma ya al'ummar ƙasar suke rayuwa ne, anya a zahiri suna nuna alamun cewa suna gani a ƙasa wai aka ce da kare ana buki a gidanku? To malamai domin amsa wannan tambaya taku daga nan Bon na tuntuɓi Dr. Soli Abdullahi ɗan Zambaɗi. wani masanin tattalin arziki kuma mai sharhi kan hada-hadar kasuwanci ta duniya don jin ƙarin bayani. Ƙasa wadda ta yi ƙarhin tattalin arziki cikin Afirka shine sai mu koma ga wa'ansu alƙalumma wanda bankin ci gaba ta Afirka wadda ake ce ma Bank de Development, Bank African de Development ta yi lissahi a alif dubu biyu da goma sha bisa dukkan ƙasashe na afirka to wani ma ƙasar da suka bada ta farko wadda ta yi kowace ce nauyin tattalin arziki ita ce ƙasar nigeria wato ƙasar nigeria da aka masalta arzikinta a alif dubu biyu da goma sha takwas ƙasar Nijeriya ta mallaki nauyin arziki wanda ake kamanta shi da kuɗin dola na amurka miliyar 581 sannan daga Nijeriya, sai afirka ta kudu tana binta da miliyar 276 sannan ƙasa ta uku ita ce ƙasar egypt alkahira da miliyar 260 da hudu. Ga masanan tattalin arziki ƙasar ta Najeriya da Allah rufa mata asiri da tarin al'umma mafi yawa ga sauran wasu ƙasashe na nahiyar ta Afirka. Ga tattalin arziki na ma'adanan ƙarƙashin ƙasa duk da yake a kudancin ƙasar can ne tattalin arzikin ya fi yaɗuwa, inda take da tarin makamashi na albarkatun man fetur. Duk da yake akwai wasu tarin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da Allah ya albarkaci yankin arewacin ƙasar fiye da kima da su. To dokta ko a cikin wani yanayi ne al'ummar ƙasar mafi ƙarfin tattalin arziki ke rayuwarsa a yanzu? Kasan shi wato tattalin arzikin ƙasa lalle ya cancanta a ce ƙasar nan in tana da arziki to mutanen da suke cikinta suna more rayuwa. To sai zamanto an kasance mafi yawan ƙasashen Afirka komi irin yadda tattalin arzikinsu yake da ƙarhi ana samun rauni bisa morewa 'yan ƙasa ta fannoni daban-daban in ka ɗauka morewa 'yan ƙasa fanni kamar wajen guda uku hudu zuwa biyar kaga dai abin da ya shahi eh, karatu makarantu na lakwal na biyu abin da ya shahi harakar likita na uku abin da ya shahi harakar ruwa na hudu abin da ya shahi harakar wato makamashi kamar wutar lantarki na biyar abin da ya shahi muhalli yadda mutane suke shin daɗi cikin muhallinsu saboda an gyara musu gwamnati ya yi gidaje in ba su da su malmakin a ce eh, mutane ne masu zaman kansu ke yin gidajen haya gwamnati ne ke irin wannan gidaje da ka sani wanda ake yin su dimbin su a ba mutane kamar zaman bashi da sauransu don ka duwa annan abin kuna more musu to sai ya zamanto in ka ɗauki yanzu kamar nigeria da ita ke da babban tattalin arziki wanda ya nauhi na cikin ƙasashen afirka to kaga yadda irin 'yan eh, nigeria suke tahiya da rayuwarsu yau nigeria suna da rauni bisa eh, eh, abin da za su ci ma akwai da yawa za ka samun abincinsu wanda za a yi cikin rana kamar guda uku to da kal za a samun a yi biyu wani ma guda yake yi nigeria za ka ganin an samu eh, lokaci an ɗauke wuta kwana ɗaya kwana biyu har sati guda ba su da wuta ruwa haka nan matsaloli iri-iri ga su nan wato komi ya taɓarɓare kenan ba wai tattalin arzikin ba ko kuma nauyin tattalin arzikin ƙasar ke sa 'yan ƙasa su more a'a nauyin tattalin arziki daban yake sannan kuma da irin aƙida ko siyasar magabata wannan abin daga siyasar magabata ne yake. To dokta da yake mun faɗi ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka, kana da matsayi da ma da take da shi a fannin tattalin arziki. To kowace ƙasa ce ake iya cewa ke matsayin utal daga gare ki sai ƙura kan batun tattalin arziki ga nahiyar ta Afirka? To wannan alƙalima wanda na muka zance na eh, bankin ci gaban Afirka wanda ta yi a alif dubu biyu da goma sha takwas sun sa ƙasar Liberia ita ce eh, inda wanga ke eh, jagoranci yanzu George Waya ita ce ta ƙarshe a fannin nauyin tattalin arziki ƙasar Liberia sannan kuma kahin a zo ƙasar Liberia ƙasa wadda take kahin a zo ƙasar Liberia ita ce ƙasar RDC Congo wato ƙasar eh, tsohuwar ƙasar Zaire sannan aka ƙara yin sama kenan aji na uku kahin a zo ta ƙarshe ita ce ƙasar somaliya kaji mu nijar muna kama wajen aji na goma akan raunin tattalin arziki. Dr. Soli Abdullahi dan zambaɗi kenan wani mai sharhi kan fannin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar. Amsoshin Doma Dalla. A gaba sai kuma tambayar da ta fito mana daga Adamu Sabiu Wangara Gezawa daga jihar Kano a tarayyar Najeriya. Malamin yana buƙatar ne a ba shi takaitaccen tarihin shahararren malamin nan na addinin Musulunci da ya fice wajen yin da'awar addinin Islama a ƙasar Hausa da ma wasu sauran ƙasashe na yammacin Afirka wato Sheikh Dahir Usman Bauchi. To Malam Adamu domin samar maka da takaitaccen tarihin shehin malamin na miƙa wannan tambaya ga wakilinmu na Kaduna birnin gwamna Ibrahima Yakubu. Inda shi ma ya tattaki har zuwa gidan shehin malamin don samun ƙarin bayani. Alhamdulillah ni dai suna na Ɗahiru Usman, babana Alhaji Usman dan Alhaji Adam, mu Fulani ne a Bauchi lokacin da Bauchi take haɗe da Gombe a lardi ɗaya to da gombe da bauchi duk wuri ɗaya ne to saboda haka dangina na wajen uba bauchi ne dangina na wajen uwa na fada gombe kenan to an haife ni alif da ɗari tara da ashirin da bakwai ranar ashirin da takwas ga watan jun wanda ya dace da biyu ga watan almuharram na, na hijira ranar laraba da hantsi aka haife ni to na girma na yi karatun alkur'ani wajen babana mahaddaci ne shi alhaji usman din to sai alhamdulillah allah ya bani na haddace qur'anin a hannunsa kuma shi mukaddami ne na tijaniya allah ya bani da karbi da rigar tijaniya a hannunsa shi baban nawa daga nan da ya hajji qur'ani ya tura ni ce in je in shiga duniya in gyara tilawata na shiga na bi masu karatun qur'ani ina gyaran tilawa alhamdulillahi har na ji waɗansu na kira na lokacin suna kira na ko goni ko gangara daga baya sai ce ka je ka nemi ilimi sai na shigo bacci zan nemi ilimi sai abin bai yiwu ba sai bayyanan shi ibrahim kawula haɗin nan sai na bi shi sai na zama almajirinsa har na zama mukaddami daga cikin mukaddamansa har na zama khalifa daga cikin khalifofinsa har na zama sulki daga cikin surukansa yanzu dukkan tarihi na ya koma cikin shi ibrahim kaula radiyallahu anhu ah, na yi aure da farko alif da ɗari tara da arba'in da takwas ah, daga baya na wani lokaci za a sami da mata biyu mata uku za a sami da mata hudu wani lokaci yanzu yana da ya'ya alhamdulillah har wanda suka haddace ƙur'ani ma sun kai saba'in da wani abu ƙanana ne ba su haddace ba domin ya'ya ne yawanci kawun yaro ya kai shekara ko yarinya ya kai shekara bakwai sun hada ci ne alhamdulillah falalan Allah abincin da nake ci yawanci shinkafa ina cin tuwon dawa ana cin tuwon gero amma yanzu ba na cin tuwon dawa da gero din suna samun ciwon ciki wannan shine akalla tarihi na kenan wai baya ga babanka akwai wasu manyan malamai da kai karatu a hannunsu malam warin akwai wanda na karatu a hannunsu a nan bauchi akwai a zaria akwai a kano babban babban karatu na dai wajen shehu ibrahim kaula akwai wani kalubale da ka fuskanta yayin karatun kamala eh to dole duka wanda zai karatu zai game da kalubale mana kalubale da na fuskanta duka na tattake su na ketare su har allah ya bani na haddace qur'ani ya bani kuma na samu dan abu kaɗan na ilimi bayan haddace qur'ani ya jama'a musulmi duk gaba daya mu rungumi igiyar Allah mu kankame mata gaba daya wa ta simu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mu kankame wa igiyar Allah guda daya kada mu rarraba wanda yake abu ne wanda ba a rasawa cikin rayuwa sabanin ra'ayi amma duk da haka dai mu kankame wa igiyar Allah mu zama abu daya kar waɗansu mu su zama suna zagin waliye suna kafirta musulmi waɗansu mu har suna zagin sahabban manzon Allah suna zagin matan manzon Allah wannan babban bala'i ne a cikin rayuwa. Sheikh Dahir Usman Bauchi kenan wani shehin malami da ya fice a da'awar addinin Musulunci a ƙasar Hausa da sauran ƙasashen yammacin Afirka. ديار حبيب الله وهو أمينه diyarun yanzu kuma sai tambayar da ta fito mana daga hannun haruna mamman dan jihar difa a jamhuriyar nijar da Salifu Awashe mai sayar da man fetur inda suka ce DW Hausa ku ba mu ƙarin haske game da yadda ake tura kayayyaki ta kwantina daga tarayyar Turai ko Amurka ko Cana har ma da Dubai zuwa nan jamhuriyar Nijar. Ganin cewa jamhuriyar Nijar ƙasa ce da Allah bai albarkance ta da gabar teku ba. Shin ya lamarin yake gudana ne? To malamai domin amsa wannan tambaya taku daga nan bon na miƙa ta ga wakilinmu na birnin ya mai Salisu Bukari. inda shi kuma ya tuntuɓi Alhaji Adamu Hamma ɗaya daga cikin masu wannan aiki na tura kwantina har izuwa birnin Yamai. Ga kuma yadda hirarsu ta kasance. To, kan da muke karbo kaya a nan dai daga inda mutane sun turo daga Belgic, ina aikin da Europe gaba dai. kowane kasa suna kawo kayan shi daga Brussels sai a sa su cin a kawo nan. In zo nan in yanzu duwa ni nike yin komi a bayan wannan wannan kamfani tun muna belgium ne mun kafa ta da na zo kai ma ka zauna can na zauna can sosai na bar mutanen mu can sai na yi collaboration su nake to yanzu aikin wannan da aiki ne da ke da muhimma ba mu kashe ta yanzu mu ci gaba da aiki yanzu mutane suna jin daɗi suna turo in ka ya zo ya tashi daga baljik kwana ashirin da biyar ko kwana talatin yana nyamai bayan wannan in mun sabko duk wannan kayan yanzu abin da za mu yi kawai list nake yi ko da sunan kowa da sunan listikinsu in kire mutanensu da ke nan in ce mai wane da ke turai ya turo maka haka ka zo ka dauki kayanka in sun zo sun dauki kayanka sai in mu papiye papiye bisa wannan sai a yi sinye kamar dai kayan ya hita babu abin da ya bace kuma mutanen na yabon aikin mu haka muke aiki to kaman dami dami ne ake kawo muku ake turo muku daga turai kaman dami dami ake turo muku to a lalle mutanen da ke renon turai yanzu abin da suke turo mu mutanen su kaman dai wanda yana da damuwan su nan yana turo abinci suna turo tufafi suna turo duk abin da ya kamata a yi kyautar mutanen gida abin da ya sa mu muna ce mai koli za diaspora kamar kayan da diaspora suna yin koli su turo mu dan wansu da ke nan a Niger don a taimaka su haka muke kawo akwai wadansu da ke sa inda suna da kayan gini-gini suna sa koko dai kayan fanti haka wanda ce abin da ke gyara-gyara abin da ya kasance dai gyara gida awo saboda na can ya hinan kwari awo haka muke yi to kamar yanzu mutane in aka suka zo suna zo nan su biya ne su ɗauki kaya ko kuma tun can ne suke biyan su ko kuma an suka zo nan gurin ka ake biya to wallahi don mu yi ma mutanen abin nan afuwa akwai wadansu tun can suna da yanki su biya akwai wadansu ma in sun zo suna ba da kadan su biya amma don a ce kirki wani bi ina daukan kayan dan saboda na san mutane na yarda da su sun yarda da ni hal kaya ya tashi in ce mai to kaya ya tashi ina ko wani abu ka bashi kayan kaya ya zo wadansu ma sai kaya sun sabka nan su zo abinda akwai su yi regilan in sun ba da kudi su dauki kayansu haka muke yake da su kenan mutane da kayan sun zo mutane suna zuwa su dauka kayan sun zo babu retar mutanen suna zo su kwasi kayan su don saboda kaga wannan da zai nemi kawo kaga depo ya fara ya samu wuri to kahin a ce wannan yanzu dai kayan da ke canji kadan ne a haka mu ce aiki da mutane Alhaji Adamu Muhammad kenan ɗaya daga cikin masu hada-hadar tura kayayyaki a cikin kwantina da ƙasashen duniya zuwa jamhuriyar Nijar. To masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na amsoshin takardunku na wannan mako. A madadin ɗaukacin abokanin aiki musamman ma wakilanmu na Nyamai Salisu Bukari da na Kaduna gwamna Ibrahima Yakubu. Daga nan birnin Bon ni Abdullahi Mamman Ahmadu ne ke muku sallama da fatan za ku kasance lafiya. buɗe Ma'asala.